Now this is this is a suspected uh, export, which is still under investigation. I told about the very the boss, Jepa boss, with the DPP value of one million four hundred eighty-five thousand naira, and the cola nut here, the duty paid value of uh, one million one hundred fifty-five thousand, as well as the red oil inside the vehicle a wannan wato kwaman namu na katsina an sami abubuwan da aka kama kamar haka <clears throat> akwai mota mai kiran nisan jeep wadda darajar ta ya kama kimani aka mata kima na miliyan 1,755 akwai mota kiran golf volkswagen da ita ma kimanin daji ta kama miliyan 1,620 sai kuma akwai karina 2 samfurin ta ce kamfanin toyota wanda shi ma daji ta kama 742,500 akwai karina ah, da ilo ita ma karina 2 ce dukkan irin toyota wanda kudin ta kama kuma 1,675 sai kuma akwai pijo 504 tsohuwar mana model wanda kudin ta kama 270 kai kuma dai karina din toyota har ilau karina 2 da darajar kudin ta kama 607 da naira 500 sai kuma <clears throat> use j wato akwai tsohuwar j5 wanda bus kenan wanda kudin ta kama miliyan 1,485 jimila kudin motocin da aka kama sofa a yanzu miliyan 7,155 sai muje kan sauran kaya akwai ita babbar misali shinkafa manyan buhuna mai kilogram hamsin buhu ɗari bakwai da goma sha biyar wanda su ma aka yi musu kima daraja ta miliyan goma sha takwas da dubu takwas da saba'in da shida sai kuma ita shinkafa ƙarama mai kilogram 25 da biyar guda shida ne wanda kuɗin sai kama dubu saba'in da tara da naira ɗari biyu sai ko muje kan kan taliya yar waje <clears throat> da katan ɗari hudu su ma kima <clears throat> ta kama da miliyan biyu da dubu ɗari hudu sai kuma <clears throat> makaroni shi ma ɗan waje guda katan arba'in da uku da kima daraja su kama dubu ɗari biyu da hamsin da takwas sai man girki jaka mai lita ashirin da biyar shi kuma guda goma sha uku ne jarka sha uku da kudin sai kama dubu ɗari tamanin da shida da naira ɗari sai kuma man diesel wato ga ake ce masa man gas na manyan motoci kuma shi jarka saba'in da tara ne wanda kudin ya kama miliyan ɗaya <clears throat> da dubu ɗari uku da arba'in da bakwai da naira ɗari tara da sassa'in da bakwai sai kuma man fetur shi kuma jarka saba'in da biyar ne wanda kudin sai kama dubu ɗari uku da hamsin da dubu ɗari shida da naira ɗari shida ashirin da biyar akwai madara <clears throat> a mai kitsa yake mata milki katan hamsin da bakwai aka kama wanda darajar su kama miliyan ɗaya da dubu ɗari da hamsin da hudu da naira ɗari biyu da hamsin akwai katan ɗin sabulai na waje da aka shigo da shi a kama ta ɓaurani hanya wanda an samu katan

shine ake sa su cloth akwai ɗauri talatin wanda kuɗin sai kama shine dila guda talatin wanda kuɗin sai kama miliyan uku dubu ɗari shida sai kuma kaya ha'ilau dai su ma na gwanjan amma su abin da kira musu raps rafa guda biyar ne wanda kuɗin sai kama dubu ɗari da tamanin sai kuma goro da aka kama shi da ya haura boda ya fice kuɗin sai kama wanda guda an kama wato a ce masa huhu huhu huhu 165 ne kudin saka miliyan daya da 155 ah, da kuma manja ka goma sha uku shi ma darajar ta kama 260 sai kuma babura an kama guda takwas a wannan karan wanda darajar ta kama 480 sojin jimillar wannan kaya miliyan 31 da 420 da kuma bakwai. gaba ɗayan haɗa jimillar motoci da waɗannan kayayyaki sai kama miliyan 38 da 575 da naira bakwai. akwai abin da nake tsammanin za ku iya tambaya kai shine ya gasolin da ana samunta da yawa kullum wannan karan sai aka samu kawai kaɗan guda goma sha takwas kuma su ma ƙananan silindoji shi ma nan irin marasa jin nan ne saboda mun iya ƙoƙarin mu ga cewa mun da kaɗo hankalinsu su koma su rinka fito da shi ta boda suna shigo da shi suna biyan kuɗin haraji kuma an samu da dama aƙalla an samu motoci Aƙalla an samu motoci sun fi wajen guda ɗari hudu wanda suka daga buɗe zuwa yau suka shigo da shi kuma sun biya kuɗaɗen duti ɗinsu wannan ma irin masu gadama nan ne suka fita ɓarayin hanyoyin da suke kullum sai sun fi da sabuwar ɓarauniyar hanya su shigo da kaya to su ne tsautsayawa kansa muka kamo su muka kawo to irin ribar da ribar da ake da akwai kenan a hankali na a rage wannan harkar shi sa ma dalilin buɗe wannan boda da kuma dana jajircewa da muka yi wajen toshe duk kafofin da suke shigowa da kayayyakin ba bisa ƙa'ida ba cewa muka tsaura da al'amarin don dole ka san shigowa sai ka shigo ta hanyar da ake bukata ta jibiya boda ka biya duti ka shigo dalilin wannan ne muke magana saboda buɗe wannan bodar hatta kuɗin da haraji na shigowa ala da yakonsa ya ɗaga sama daga ran da aka buɗe boda abin da ake kira declaration wato kaya na farko su fara shigowa suka biya kusan duty suka biya wannan haraji na ƙasa har zuwa yau an samu miliyan ɗari da hudu da dubu ɗari bakwai da talatin da biyar da naira ɗari bakwai da hamsin da hudu wannan duk sun shiga cikin abin da ake kira federation account cikin asusun gwamnatin tarayya ah, bugu da ƙari abin da muke ta faɗi akan a daina ba shigo da kaya ta ɓarauni hanya ba har fitar da kaya ta ɓarauni hanya shi ma an hana ko mun jajirce akan haka kuma muna ta faɗakarwa kan a zo a yi a canja shi daga tsari na rashin ƙa'ida a dawo bisa tsari na ƙa'ida to yanzu an samu waɗanda suka fara akwai dangote cement akwai misali kuma kamfanin suka kuma daga ah, wato ah, gas ɗin abinda da ma ci masa ah, cooking gas wanda ake harkar abin nan girki da shi lpg liquefied natural gas da turanci to a ciki mun samu sun shigo da wannan liquefied natural gas ɗin har sama da amina metar dubu hudu wanda shine ne kudin darajar sai kama a kan miliyan 998 da 2,500 da naira 392 da naira da kwabo hudu shi kuma na dangote cement an fitar da mai daraja amina eh, wato yawansa metriton dubu daya wanda shi na siminti kenan wanda shi ma kudinsa ya kama kimasa a miliyan 32 da 292 da naira 880 akwai abin da ake biya ba custom duty ba ne shi nes da turanci ana kiransa nigerian export prohibition scheme waɗanda aka ɗora alhakin kula da shi da kuma ba da takardar certificate shi ne wasu ake cewa cci wato duk kayan da za ka fitar da shi su za ka su zo su duba sha inda kake akwai santa akwai waɗanda suke aka gwamnatin tarayya ta ɗauko su mana ta ba su wannan kwantaragen za su duba su fitar da abin da ya cancanta da sauransu to wannan su ne ake fitar da darajar abin da ake cikin abin da ake na ladan kodagonsu shi ake kira wannan nes din dan wani abu ne da bai ta karya karya ba so shi ne aka samu an hada na shi wannan gas din ta ba da miliyan biyar da dubu ashirin da bakwai da naira ɗari biyar da casa'in da biyu da kobo arba'in da hudu sannan shi ko na siminti dangote ta ba dubu ɗari da tamanin da uku da ɗari tara da naira ɗari tara da arba'in da biyu da kobo saba'in da bakwai so aka shi man kaɗa wannan kuɗin jimla a wannan lokacin da muke magana shine fira an da biyu an samu nesfis na miliyan biyar da dubu ɗari biyu da sha ɗaya da na ɗari biyar da tatin da biyar da kwabo ashirin da ɗaya to in kun kula daga <clears throat> yanayin tsarin da ake tafiya yadda da muke ci gaba da mu kira ku mu bayyana muku abubuwan da muka yi da yawansu in kun kula kayan <clears throat> yanayin ya ragu a wannan karan ba da wani abu sai don gani da albarkacin buɗe wannan boya ta jibiya akwai abubuwa da dama na harkar shige da fice da aka daƙile suka dawo suke biyuwa ta hanyar ta dace can tabi wannan ne daga cikin ɗaya daga kaɗan daga cikin dalilin sa aka samu wannan bunƙasa ta rabanu ma'ana ta harka samun bunƙasa ita boda da aka buɗe da kuma raguwar hanyoyin shigo shigo da kayayyaki ta ɓarauniyar hanya akwai kuma tsare-tsare muka rika fitar da shi da kyau tun gani yadda aka samu matsala <clears throat> ta haɗin kan da wasu 'yan su moga suka na jajirce don sai sun yi dole ta kowace hanya don ba kishi na zuciyarsu ba suna ganin mun hana su sakewa suka nemi haɗin kan wasu daga cikin 'yan mutanen nan 'yan bindiga da ake ce musu bandit sai kawai suka rika far mana kyakkyawan misali shine a wurin zaman mu na abin shingen mu na mil takwas a wannan shinge sun zo wancan karan <clears throat> sun mana barna mun jajirce mun ci gaba da aiki sun sake dawowa neman su wani barna albarkacin bayanai da muke yi na sirri allah ya sa mutanen mu an zo a waye a shirye suke illa aka sai da aka samu shine sun zo da yawan su don sun fi babur dari, kuma kowane da wajen mutum dari uku kakai so mutane sun fi uku da wani abu suka zo su aka diyon officers ɗinmu ba za su iya dole ne suka akwai abin da muke kira withdrawal cikin tactics aka suka jawo da baya amma da haka muka zo muka sake saken sabon tsari muka sake zama da sauran abokan aikinmu sojoji 'yan sanda da sauransu da jami'an tsaro na ciki kuma a yanzu ce da ke muku mun ƙara wasu abubuwa da ba dai za su hana mu yin aikin namu ba ba kuma za su kashe mana wuyar mu ba ya gwargwado mun sake tada wani sabon tsari shine wato muke ta strategize yanayin tsare-tsaren mu mun sake inganta shi kuma kullum muna cikin inganta shi don ya fita daga tsarin da suke samun sirri don su mana barna duk wani kafa da zamu ba da dama su zo su ji labari a tsakanin mu yaran mu suna aiki muna kokarin kullum mu ga mun toshe ta muna ƙara inganta ta don a ga cewa an sami a nasara kuma akwai haɗin kan da muke faɗi bayan abokan jami'an tsaro akwai su kansu wato hukumomin gwamnati da kuma su kansu ma ma'aikatan misali mutanen da ke cikin karamar kwamiti um, boda community mutanen da ke boda din masu ruwa da tsaki gaba daya muna iya ƙoƙarin mu ga mun jawo su kuma na yi wa juna bayani ta nan kuma ana samun kyakkyawan haɗin kai shi sa al'amuran suke kyau a ciki kuma ina so in kirawo kamar fata ne nake so in kirawo su 'yan kasuwa da sauran jama'a da su ƙoƙari su tsara su irin yadda muke faɗaka da su su kokari su yi biyayya ga dokokin hukuma dokokin gwamnati dangane da harkar shige da fice na harkokin ayyuka don a sami kyakkyawan tafiya da kyawun tsari da gwamnatin za ta zama ta yi farin ciki da al'amarin mu ma jama'a da an yi farin ciki da al'amarin an ga kuma cigaban a ƙasa ko a yanzu suna ganin zuwa yanzu kaje ka cewa in dai ba al'amari na wannan harkar banditiri din ba da yake cana yan bindiga daɗi da yake kare shi tsaro a ƙasar jibiya in an kula da ga cewa harka dai ta laifuka kamar crime da ake cewa sace-sace wannan irin yanayinsu da sauransu ya ragu ainin sosai saboda an samu abubuwan yi su kansu wani lalatun da suke bada labari misali ana kiran kiransu informers din da yawa sun haƙura da informers din sun so mu dawa suna bin hakokin arziki a boda dan akwai shige da fice akwai sayarwa kala-kala akwai abubuwan yi su haka wani ya ɗauki hankalin mutane su haka harkokin laifuka suna raguwa sosai da sosai ana harkar arziki yanzu so muna kira ga jama'a dala su zo su ba da ɗan kai a yi harkar arzikin dan arzikin ake so abinda gwamnati kullum take karwa kenan a zuwa harkar arziki dan a samu tsira ka samu rufin asiri ka samu samu kwanciyar hankali kai kan ka samu kwanciyar hankali akwai abin da muke kira kamar a ce <clears throat> ina yin kira ko kuma ina fata cewa duk damar da gwamnati ta bayar jama'a kokari Allah ya a faɗakar da jama'a cewa su zo kullum muna kai kuma za ku shiga taimaka mana ko 'yan jarida wajen ƙara faɗakar da su ko isa da saƙunan mu zuwa ga jama'a da Allah su zo su yi ƙoƙari mai musu bayani akan abubuwan da gwamnati baya kullum muna faɗa wannan ba mu gaji da faɗa muku ba cewa akwai abubuwa da dama da gwamnati baya na dama maki kala-kala na inganta harkar kasuwancin ku to ku zuwa muku bayanin su don ku ci moriyar wannan al'amarin kar ku bari wasu ci moriyar ku kuma ku zo kuna ci zan yatsa daga bayan an fahimta ba makara ba misali a cikin abubuwan nan akwai abin da kira etls shi wani etls muna ta bayani akai economic economic trade liberalization scheme wani dama ce kasashen goma sha biyar na nan west africa suka haɗu suka ba dama za ka shigo da kayan ka fita da kayan ka ba tare da ka biya ko kobo ba ba doti kuma a kasari ana so a inganta al'amuran kamar harkokin noma na kasashenmu kamar a inganta harkokin kamfanuka na kasashenmu shi industrialization da kuma kamar harkoki na fasaha shine arts collection su suka fi ba da inganci amma na karfi a kai in kana shi anan za ka fitar da shi kasar ghana ko niger ko abin da kasashe goma sha biyar dinnan ba tare da ka biya kwastan duty ba hakan za shigo da shi dan niger dan kwatano dan ghana zai shigo da su ba tare da biya kwastan duty ba a zo muka yi bayani za a ga cin ribar gajiyar abin al'amarin sannan akwai mu abubuwa na kamar nan an san abin da aka sani shine da kaya ba bisa ƙa'ida ba ba ma san harkar ya za a fita da kayan ba yanzu gashi nan kuna damuna gaya muku cewa in kuka ƙi to nawa waje fa su yi mu kuma aikin mu aiki ne na federal gama na Najeriya ba ruwan mu da mutumin kudu ko arewa kowa duk wanda ya zo wanda ya cika kaida zai aikin nan ba za mu ce masa a'a ba to da wani ya zo daga nesa ya yi, ku me zai na kuma ku kari ku amfani da damar tunda auren ku Allah ya buɗa muku wannan abu ku bi kowa cin gajiyar wannan albarkar da Allah ba ta boda din saboda haka ciki shine ka zo a ma bayani ka inganta wannan harkar ta fitar da kaya ko za ka zo ka yi shi mu baka bayanan ka je ka haɗa takaddunka inda dai kamata a je a jiji a zo tun da kansu export promotion council zuwa su duk haɗa ka. sai ka zo ka fita a takaice ma sai ma ka samu wani abu da gwamnati ta baka na wani tukuici na ka fitar da kaya da ƙasar nan sannan ku ka ƙara inganta kuɗaɗen ajiyar gwamnatin maimakon ka shigo da shi ka rage mata shi to yanzu fitar shi da kai ƙara mata shi ma kai kai ma kuma ka ƙara ƙasa ta ƙara ko ya ƙaru wannan kiran muke sannan kuma akwai kamar mutanen da suke da lasisi da suka taɓa yi Lasi nan kuma yana nan a ƙasa ba a akwai abin da ake cewa duk shekara ake wato sake sabunta shi shine renewal da turanci akwai wanda ya shekara biyu uku hudu biyar ba su yi ba muna ta kira da su sun so mu zuwa to sauran madala zai su wasu fara zuwa su ma su zo su zo muna musu na sai sai renewal dan a zo ga dama ta samu in ka da lasin ɗinka wanda yake abin a kan tsari kaga za ka iya samun aiki ka yi aiki ka samu ci gaba ko ka ba wasu daga cikin mutanen ka da ka fito mana su akwai abu da muka yi muke da shi ba kai kaɗai ba hatta ma'aikatanka akwai muna da wani form c site misali zaka fito da shi ga wani ga wani ga wani da bayanansa da hotunansa in kai ma ba za ka iya su ka ba su wasu waɗanda ka amince suke cikin tsarin ka kuma cewa ma'aikatanka ne su kaga an samu cigaba ta nan ko da kai baka da lokaci ma'aikatanka suna da shi sannan akwai tsari na buɗe sababbi bayan ana tsofin tunanin kyau kuma a kasance an buɗe sababbi kamar matasan nan na fi sa rai akan suna yawan damuwa sun gawa makaranta sun ɗau lokaci ba abin yi to dala su zo su buɗe mu nuna musu da su buɗe mu ba su gaɗin kai da goyon baya su buɗe wato wannan custom licensing agency ɗin ka zo kana matashin ka ka gama aiki ka gama yan abota ƙasar ka shekara ɗaya biyu uku ka da aikin yi lalle ne samu ka mukalo ka zo a taimaka maka ka zo ka buɗe wannan lasisi ko kungiya ce ku haɗu ku zo ku buɗe wani lasisi mutum ɗaya ko biyu a gari muku karanto ya taimaka muku da yadda za a yi duk mun muku da ku buɗe da kaɗan ko soma sai ka samu sai an Allah ya da wani ƙaramin lokaci tunda kun yi karatu kun waye ƙaramin lokaci kun buɗe idon ku ya buɗe da har kun je rijista a Kano ko rijista ko a Fatako ko a Lagos sai ga an waye gari kuma su ne suke biya ƙarƙashin kuna musu masu samu su yi ne kawai a fara na fi kira ga matasan nan da sai gama karatu ba abin yi su zo lalle lalle a musu bayani samu wani zai tallafa musu a zo a wannan abu samu abin yi su mata su so su samu hanyar cin abinci sannan a ƙarshe akwai irin misali a waɗanda suke jira har yanzu ba su dawo duk da wannan dama da ta samu buɗe buɗe jibe nan da yadda suka fara cin ribar yanzu abin ana so magani to duk waɗannan dai da suka kasa zuwa har yanzu to wato mana ƙofa yanzu a buɗe take lokacin bai ƙure musu ba sila sai dawowa su zo su dawo cikin tsarin daga wannan guje-gujen na jeji ana bi ana kamawa su dawo cikin tsarin kamar da 'yan uwan suka cin riba nan su ma zo su ci gajiyar abu don su taimaki kawunan su su taimaki jama'a su kuma su taimaki ƙasa gaba daya a ƙarshe ina ba da kashe da cewa duk wani abin da muke faɗi shine fatan mu na a samu a yi biyayya ga dokokin gwamnati amma ga duk wanda ya ƙi ya yi taurin kai to mu fa ma'aikatan mu a wannan kwamar na katsina a shirye suke mun jajirce mun tashi tsaye muna iya hukuri muna hoɓasa kan mu ga mun daƙile duk wani hanya da zaka bi ta hanyoyin da zaka shigo da kaya ko fitar da kaya ba ta musu ƙa'ida ba muna hukuri mu ga mun daƙile wani hanyoyi kuma muna cikin nasara kuma Allah za mu ci gaba nasara so kai can waɗanda suka ƙi jin maganar to ko za su ji ba daɗi ba muna fatan su yau kansu ya mulali su dawo abin da ya kamata shi sai ke sai an kawo na ita kada an makala ko ba sai an yi ba kiran sallah Ya, ma ba ba. Kada ba ni